dangandi wala su dangandi amin amin chef de mission RTN Ibrahim DVS directeur de la du Sahel ya ba mu kudi jikka goma ya ce da ni da Hassan Marudin Sagalo mu caje mu raba Lamini president na Aisha Kabala haka ne iliyasu amadu jama'a suna bin wannan kofi ta minisan matasa da rayu al'adu kai tsaye ne bisa jan aikin da ma'aikata na rtnk ta kowane bangare minti biyar na kokowa minti biyu na hutu minti biyar na kokowa sai ta yi kai irgo garan funga kan santira gor har koyon kaki gurje wane siku baro gurje wane siku

yara ne yara ne Iliyasu haka ne bashi ah, a ƙarfi ne ta ji yanno a da da godiya ga lawali ji ka ibrahim ni bai yamma na gorga gurja ya tawa C'est l'ancien de A transfera ya tawa Sai a ci saula da lafiya. wa gurje siku non kulkan gaida hanga sinona charku bai awa auno sai kon mansur isa a iyadi kan ida iyadi kan lana zifi dan ibrahim in ka tuna ka bani nan wannan sai ta da beri zani iya bala amino godiya ni kai a ci saula da lafiya kambano gogo kina ganda kambano gogo na zai Agode Ibrahim. Aminu Ibrahim ay silbay da gurje duma Aminu. Aminu Ibrahim mantin gurje da wole. Ni kai da Ibrahim minti biyu na kokowa. Arante minti hinka. Wallahi Gurje wani. Ba kokowa Aminu Ibrahim bace abubuwan. Babban dagumi ah! ku nemi shi ne amma kokowa shi wanda ya san kokowa shi kai ba ita ba ce wannan mai da damara ruwan goro arbitri ya ce ka tsaya ka yi kokowa nazifi dai ibrahim sai godiya ni kai sai ta dibe riza ni in biya dai ibrahim in ka ci na ka ba ni nan wannan ko da wani masu abin bai ka ba su wanda bai gani bai sabko ba na yi tambayar ta da hakimin tukunawa yau ya ji gari da Na gode dan Ibrahim sai godiya ni kai bala Aminu ka biya kidi. Doktor Kibu Kabara na goya. dalawali dalawali bari bani shi dauka ka gwada mai na can hannun su doktor kimbaji suma alamar ƙasa ce ta zuma mai da kuma an kare yanzu ta koma tsakanin nazifi ibrahim ifuro da kuma aminu ibrahim bala aminu godiya ni kai a ci saula da da a kirse aminu ibrahim kurje sigai aminu kurje sigai a tsira mai a hey hey hey yaro hey hey yaro agoy agoy matikeno kan nigereni misaifa biri kashe wawan kare shi kai biri kashe wawan kare shi kai aishi aishe ku ina ah, ta maza hau baku ba ku daina muka samu kazifi ibrahim damura ta kwance suna tsaye bakin hili wani bai haɗi ba bai kayar baya ni kamar da haɗi in na zo. Kowa Kun yi minti uku na kokowa. Taro ya gamu taro ya zo birnin doso amma har yanzu da sauran kallo. Yan da ban gano mutan agada ba naɗi muka su mai kallo. Falashe ne. Ba yi kaye ba. Amina ban ne. Amina ya tsammani ya kare na zifi. alhali bai kai kasa ba bai ida ba nazifi in ka ci na ka kawo min nau ka kada ke min barje Wiza. Nazifi na talibiri in ka ci na ka kawo min nau kada ka dake min barje ba haka nan na aka yi ko can ɗaya. Ɗan hajiya gwamma, diwulli. Wanda duk ya ciyar da gashi ba wani saura. wanda duk ya ci ya laga shi ba wani saura na zibi ka ci kai ɗai ka mace kuma kai ɗai ni ma ban taɓa ci ni ɗai ba amma ba ni macewa ni ɗai